Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kamar yadda aka saba akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da suma na FM din na rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. Haka kuma a can kuma si ta kasar Ghana za a iya jin mu a Alfa Radio ko kuma a fada shafinmu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma yanar gizon mu kacokan ta voahausa.com masu gabatarwa. Hafsat Bello dan mai soro. Sai kuma ni Usman Kabar Ahmad. talata tara ga watan Disambar shekarar 2018 za mu sake waiwayar maganar matakin nan ne na gwamnatin jihar Kaduna kan koren malaman nan da aka ce sun faɗi jarabawar 'yan aji hudu wanda har kotu ta yi yunkurin dakatar da Malam Nasir 'yan Rufa'in. To duk da wannan hukuncin da kotu ta zartar gwamnatin ta jihar Kaduna ta ke ƙasa ƙasa ta ce ba fa gudu ba ja da baya su kuma ƙungiyar malamai sun yi kira a je yajin aiki a fadin jihar. Hakan ta sa gwamnatin ta ajiye wata rijistar cewa duk wanda ya sa hannu a kai shi take kallo a matsayin malamin makaranta kuma ma'aikacinta wanda kuma ba su sa hannu ba to kenan sun kori kansu bisa goyon bayan yajin aiki da ƙungiyar malamai ta kira 'ya'yanta. Shin ya iyayen yara ke kallon wannan lamari ne mai sarkakiya el rufa'i ya ce san ba za ta sabu ba a sa jabun malamai su koyar da 'ya'yan jama'a su kuma kungiyar malamai sun ce ba wanda zai raba malaman da abincinsu su ma malaman suna ta wayo wayo a cece mu haka iyaye matakin da gwamnati ta ɗauka ta ƙara a kansu domin me gaskiya wannan mu sun cuce mu ba gwamnati ta cuce mu ba su malaman suka cuce mu domin suna cutar da mu wannan magana da ake kawo ake cewa mutum yana hanya abincinsa za a kauce to in mutum ɗaya an ma wannan abun shi ya cuci wajen miliyan saboda haka in ma zalunci ne su suka zalunce mu ba san ranmu bane mu kai yara makarantar kuɗi in gwamnati ta gyara makarantar gwamnati ai za mu tattara mu mika ma gwamnati 'ya'yanmu To su ma mahukuntan ma'aikatar ilimi sun ce ba za ta saɓa bawai bindiga a ruwa. Sun ma ce ai ba ma fa anan suka tsaya kawai ba, domin kuwa malaman sakandare ma su shirya tasu jaraba na nan tafi domin a tantance tsakanin aya da tsakuwa. To akwai kuma raɗe-raɗin da ake na cewa za ku faɗa makarantun sakandare na gwamnati da ke jihar Kaduna ya gaskiyan al'amarin yake. Ai ba maganan faɗawa ba ne. In dai kana son a samu ilimi mai inganci dole ka tabbatar cewa kaya da malamai masu inganci. wanda kuma za su koyar da yara abin da ake so su koya. Maganin kenan ba raɗe raɗi bane kuna da shirin yin hakan kenan? Ba raɗe raɗi bane akwai jarabawa su ma because already yanzu mun riga ma mun tura wa TRCN uh, takarda na cewa muna da niyan cewa a malamanmu da suke sakandare su ma za a musu wannan gwaji maga cancantan su karanto amsoshinku akan tambayar da muka muku a Facebook da Twitter da ma Instagram. To tambayar da muka muku ita ce shin wa kuke kallon yake da gaskiya ne tsakanin gwamna Malam Nasir Rufai na jihar Kaduna Najeriya da kuma kungiyar malaman jihar da ma kotu da ta yanke hukuncin cewa ta dakatar da shi daga mai gurbin wayannan malamai fa da aka ce sun faɗi jarabayan aji hudu. To sakon farko ya fito daga Mustapha mai ɗan kes ya ce Allah ya ja zamanin murya Amurka da ma'aikatansu baki ɗaya sai dai ba ku taɓa karanta mana sakona ba sako daga Mustapha Abubakar mai ɗan kes ƙofa ƙaura jihar Katsina. To wannan kuma ba an karanto maka. <laughs> To sai Bulyaminu Ma'azu 'yan mama ya ce yau da gobe a gaskiya wannan al'amari ne mai sarƙaƙiya. amma ko ma dai me gwamnan jihar kaduna ya yi babbar wauta a maimakon a ce ya kore su baki ɗaya kamata ya a ce ya sami wasu guraben da zai maye gurbin su ya ba su aiki kina yake nufin baya buƙatar zurfin ilimi kamar hukumar menene castelia irin kamar misali a samu musu na fahimci sakon shi bangaren da baya buƙatar zurfin ilimi wato mm. irin su castelia irin kamar wannan masu ba da hannu din da waye irin kananan mm. dai ayyuka da sauransu to amma kuma wasu ai suna cewa ai ya ma aka suka zo suka nemi aiki ba su iya ba sun yaudari gwamnati sun ci albashinta na bulus to yusuf m ramadan mai gwamba ya ce eh to gaskiya kai tsaye dai ba zan iya faɗin wanda ya fi gaskiya ba a tsakanin gwamnan jihar kaduna da kungiyar malaman makaranta da kuma kotun da ta yanke hukunci domin kowane bangare yana ganin shine mai gaskiya a tsakanin su mu dai fatanmu shine gwamnan jihar kaduna da malaman makarantar za su zauna a teburin sulhu domin sulhun da kansu domin kawo ƙarshen wannan rikici da rikici ya ƙi cinyewa to sai ɗahiru badamasi bulkacuwa ya ce sun haɗa gwiwa ne da sarki hassan mai kaji bulkacuwa suka ce hakika ni dai a nawa ganin ko a nasu ganin gwamnatin jihar kaduna ta fi gaskiya tunda kowa ya sani kowane ilimin firamare ya lalace cikin ƙasar nan to amma ba matakin korar su ne mafita ba sauyin tsarin malaman shine mafita domin gudawa guduwa tare a kuma tsira tare a daɗe a sake duba kuma al'amarin a tashi lafiya yau da gobe. To sai Adamu Sabi'u Wangara ya ce salam yau da gobe da farko dai ina yaba muku da irin damar da kuke bamu na faɗin albarkacin baki. A gaskiya babu babban mai laifi kamar gwamnan jihar Kaduna domin ai kowa zaman doka yake yi har shi kansa dan mai kotu za ta dakatar da korar ma'aikatan shi ya ce sai yayi. ku huta lafiya. <laughs> to sai Ahmadu Abacha Macina ya ce gwamna Nasiru ‘yan rufa'i shine mafi gaskiya kowa da ra'ayinsa akan matakin da ya ɗauka na korar malaman firamare dubu ashirin da biyu daga aiki bayan sun gaza cin yan aji hudu na firamare saboda yana son inganta harkar ilimi a jiharsa amma ba koran malaman ya kamata a yi ba tara su menene ya kamata a tura su makarantu ne su ƙara ilimi na gogewa kenan a cikin su da game da harkar koyarwa saboda idan ya kore su daga aiki malaman za su shiga halin ni'a su To ba, ga Ibrahim Rabilu Tsafe ya ce hakika malaman ne ke da gaskiya a nawa ra'ayin. Hakika ba zai yiwu a kori ma'aikata har sama da dubu ashirin rana ɗaya ba. Idan har Malam rufa'i bai gamsu da rawar da suke takawa ba, to yana iya sauya musu wuraren aiki shi kenan wuta ta mutu. <laughs> Sai abubakar kawo girgir. ya ce turka shi hakika idan ka duba kowane bangare da idan basira sai kaga kowa yana da tashi gaskiyar to amma dole ne za a samu mafi gaskiya a cikinsu to hakika ni a wajena mafi ganin gaskiya na fi ganin gaskiyar kotu bisa wasu kwararan hujjoji da ta bada To ga Awal Idris a gayawa ya ce gwamna ya fi gaskiya saboda ana ɗibar malamai waɗanda ba ƙorarru ba kuma wannan babbar barazana ce ga ilimin zamani haka ma a duba makarantun da suke yayi ɗaliban in bera da sata to daddawa ma da wari. haka haushi ya ce mm-hmm. to sai kuma mu je ga sakon eh, jamila jamila eh, salati eh, goma ga annabi Jamila <laughs> jamilan ado salati goma ga annabi rijau ya ta ce ai idan a ce shugaba buhari zai karbi shawara ta to da sai in ce ya kamata ya sauke gwamnan kaduna <laughs> ai ba wannan damar ko a doka gwamnan kaduna daga kan karagar mulkinsa domin gaskiyar lamari irin tsangwamar da yake ma al'ummar yankin shi ai yawa don haka yau da gobe amsa anan kawai ita ce gwamnan kaduna ne ya fi kowa laifi To Jamila. Mm-hmm. Aminu Adam Malam Maduri ya ce salam yau da gobe ikon Allah. Mm. To ni dai a gaina malaman makaranta sun fi gwamnan jihar Kaduna gaskiya. Domin a dokar aikin gwamnati duk inda mutum ya kai shekaru biyu to ba za a kore shi ba. Mm. Sai dai a hukunta shi idan ya yi laifi da haka bai dace a kore su ba sam. Mm. <laughs> sai Allah ya sa dace ah, sai kuma mu je ga wanda kika karanta yanzu shine na Eh, mm, na amina adam malam maduri ba eh, eh, malam maduri ne <laughs> to sai maryam aminu kano maida garko ta ce ya kamata idan hankali ya bata to a hangen nesa ya dawo da shi ko a yi hangen nesa a dawo da shi mm, kan hanya ba babu wata fa'ida a koren malamai da gwamna nasir el rufa'i zai yi domin wallahi barakar ilimi ta samu a faɗin jihar kaduna idan hakan ta faru na koran malamai an samu baraka ke na eh, To ga Sale Muhammad Sale da mare ya ce hmm. yau da gobe ni kam alawa ganin kotun ce tafi gaskiya na dakatar da gwamna malam yan rufa'i daga koran malamai makarantun firamare. Hmm. To idan ya kori malamai dubu ashirin yana ganin ba za a samu matsala ba ne a harkar ilimi? to sai jamila abubakar zaria ya ce me yasa kuka yi wannan tambayar bayan ga gaskiya a bayyane ai mu dan jarida dama ai tambaya ce tamu e, jama'a su ne gwamnati kuma su ne suke zaɓar wa kansu abin da suke so to mun ji mhm. <laughs> sai sha'ibu zidan ya ce mm. asalam yau da gobe a gaskiya wanda ya fi wani gaskiya a cikin wannan al'amari sai allah To mm-hmm. amma ni a nawa ra'ayin gwamnan jihar Kaduna ya fi sauran da kuka lissafa gaskiya. Domin kuwa babu yadda za a yi mara cikakken ilimi ya samar da ilimi ingantacce a tsakanin al'umma. Kuma rayuwar yanzu kowa ya san ba ta yiwuwa ba tare da ilimi ingantacce ba a tashi lafiya. abdullahi muhammad ya ce mu dai idan mun ji irin al'amarin addu'a muke yi allah ya kawo mafita ya kuma daidaita tsakaninsu su fahimci juna cikin aminci da mutunta juna domin addu'a ce kawai mafitar wannan al'amari kuma ita za mu yi ta yi har allah ya kawo iko ko kuma warware wannan matsalar tsakanin gwamnatin jihar kaduna da kuma malaman makaranta ya allah ka kawo agajinka cikin wannan al'amari amin sun amin To luwano Ibrahim London Uba, ni mm. ina goyon bayan malaman da suka yi yajin aiki domin nuna goyon bayan su ga 'yan uwansu da aka kora daga bakin aiki. Domin abin bakin ciki ne, wanda ko shi gwamnan idan aka kore shi daga bakin aiki a gaskiya ba zai ji daɗi ba. bashir kansila mai tukunya dirin daji jihar kebbi ya ce salam yau da gobe maganar gaskiya gwamnan jihar kaduna malam nasir yan ya fi gaskiya dalili shine malam nasir yan yana kokari ne wajen ganin ya inganta ilimin kananan yara a jihar domin so sau da yawa zaka ga yaro ya kammala karatu a firamare amma baya iya rubuta sunansa don haka wannan mataki da gwamnan jihar kaduna malam nasir yan ya ɗauka ya yi daidai masu gabatar da shirin yau da gobe ku tashin lafiya cikin koshin lafiya to mun gode gode. A ci gaba da aiko mana da saƙonni. To yanzu bari mu ji me iyayen yara ke cewa game da wannan lamari mai rikita wato mai rikita rikita game mm. ga ilimin 'ya'yansu. Rahim wassalatu wassalamu ala ashiratul mursalin ni ne Ibrahim wanda nake a zaune a Kajirot Ibrahim mai nama na yan gwari a haƙiƙanin gaskiya mu muna tare da gwamnati ba don komai ba saboda gwamnati niyyarta na inganta ilimin yaranmu ne saboda haka ba maganar zalunci a cikin wannan saboda haka ni ina da yara a firamare ina da yara a sakandare idan muka auna da yaranmu da suke sakandare da yaran da suke firamare na gwamnati eh, na kuɗi wallahi sun fi namu ilimi ba gane ba waye fi ilimin ciki masu masu firamare din nan na kuɗi sun fi yaranmu na sakandare na gwamnati ba ma ilimin nasu ɗaya ba ne saboda haka ni ɗin nan na taɓa zuwa wata firamare akan yaro na da kansa faransufa ɗin nan a headmaster ɗin nan ice mun baba e tun makan wannan abu ya faru ya ce baba e yanzu ka ga gawa an su malamai nan mata da aka ɗebo su aka kawo su nan alal haƙiƙa ba su cancanta wa karantarwa amma an ɗebo su saboda alfarma an kawo su wanda ba su cancanta wannan matsayi ba kuma ya nuna min su kuma na gani saboda haka na ce ce to abin da yake kawo wannan abu don haka kake ganin yaran babu ci gaba wajen ilimin ilimi babu ci gaba wajen ilimin mu. ilimin yaranmu na, na, talakawa hmm. saboda haka su waɗancan mutane da suke kawo suka akan wannan al'amari babu ɗaya da ke cikin yaransu a cikin a cikin makarantar gwamnati ko firamare ko sakandare babu ko ɗaya su kuma lokacin da suka yi wannan ilimi su kyauta ake ba da ilimi to yanzu baba yau malaman makaranta daga jiya da gwamnati ta bada sanarwar cewa sai wanda ya sa hannu a rajista shine ya tabbata malaminta kuma dama ta riga ta bada takarda na sallama ga waɗanda ba su ci wannan jarabawa ba yau din nan da safe sun ɗauki matakin ƙin karantar da yara a matsayinka na wanda yake da yara a makarantun gwamnati din sun dawo gida ko kuwa har yanzu suna can sun dawo gida sun dawo gida sun ce an kulle makaranta kuma a ƙiƙanin gaskiya matakin da gwamnati ta ɗauka ta ƙara a kansu domin me gaskiya wannan mu sun cuce mu ba gwamnati ta cuce mu ba su malaman suka cuce mu domin suna cutar da mu wannan magana da ake kawo ake cewa mutum yana hanya abincinsa za a kauce to in an mutum ɗaya an an ma wannan abun shi ya cuci wajen miliyan saboda haka in ma zalunci ne su suka zalunce mu mu su suka zalunce mu ba gwamnati ba gwamnati Allah ba ta yin wannan al'amari mu muna goyon bayan ta ɗari bisa ɗari. yara na biyar amma eh mutum uku ne suke makarantar gwamnati a matuƙar ni uwa ina son in ga yaro yana karatu yana in na tambaye shi abu ya bani amsan shi amma saboda irin wannan yawon da suke yi a makarantar gwamnati shi yasa na haƙura na dage na sa su a makarantar kuɗi saboda sai sai yaro ya shekara shida a makarantar gwamnati bai san komai ba ko sunan shi bai iya rubutawa shi yasa na dage ne ƙoƙari na haɗa kuɗi ne na maida su na kuɗi to idan gwamnati ta gyara makarantun gwamnati makarantun gwamnati insha Allahu muna da ƙudurin mu da su makaranta ta gwamnati su ci gaba da karatu ana ba son ranmu ba ne mu kai yara makarantar kuɗi in gwamnati ta gyara makarantar gwamnati ai za mu tattara mu mika mu gwamnati 'ya'yanmu mu nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kyallawa ilimi gwadabin haurewa hanyar kullewa mu nemi ilimi gwadabin dorewa ah, mu nemi ilimi alfaharin To ta bakin wasu iyayen yara kenan a jihar Kaduna game da ilimin 'ya'yansu. Bayan Binta Muhammad ɗin ta mu ta gama jin ta bakin su, ta garzaya ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna inda kuma ta yi kicibis da Adamu Muhammad Mansur wanda shine babban sakataren hukumar ta ilimin na dindindin shine kamar famanin sakatare da ake cewa. Ga kuma yadda suka yi inda ta fara tambayar shi shin me ya tunzura kungiyar malamai suka tafi yajin aiki ne? Ya fara mata bayani tiryan tiryan. To jama'a assalamu alaikum. na yi matukan farin cikin zuwanki saboda neman wannan bayanin da kike. Bahaushe ya ce waiwaye a dan tafiya. Mu ne muna nan kan bakanmu saboda yara miliyan biyu da muke neman su zamanto mana magada da muke so mu fari da su gobe ba za mu ce za mu wasa da harka na ilimin su ba saboda duk abin da ake nema ilimi ne mai inganci kuma ilimi mai inganci ba mai ba da shi sai malami mai nagarta malami mai nagartar nan kuma nagartan nan yana samo shi ne tun daga irin karatun da ya yi har ya mai da shi malami mai nagarta to amma abin da kai ci shine ba duka malaman ne suke da nagartan ba saboda yanayin da ya shigo da su cikin wannan aiki kuma abin da aka sani shine cewa an yi wani zamani wanda mutane suna zuwa ne kawai duk da an san mahimmancin ilimin nan za ki ji ana cewa da allah ko malantar da ka samu mun saboda in samu in dinga samun abin zanci ya zamanto kuma an ɗauki mutane da bi ma kamata a ce sun ɗauke su su koyarwar nan don ba su ma da training ɗin da ya kamata a ce sun sasna da shi don su koyarwar nan kuma abin da muka sani shine duk wani malami da zai koyar a najeriya nan tun daga shekara ta 2008 an ce sai yana da ah, takardar nce wanda ita ce minimum qualification za ka koyarwa a makarantun nan namu kuma an yi kokari an ga cewa an ba da yanayin da kowa zai je wanda ba shi da wannan takarda na nce ya je ya samu wannan takarda na nce don ba zan manta ba a shekara na 2012 ididdigan da aka yi an samu cewa malamai wajen dubu goma sha takwas cikin wajen dubu talatin da takwas da ake da su a jihar kaduna lokacin nan ba su da wannan takarda na nce din kuma ka ba su shekara biyar su je su nemi wani takarda na nce sannan kuma allah ya albarkaci jihar kaduna da makarantu manya-manya masu ba da nce kafin a je yajin aiki dama an samu kamar wata biyar zuwa bakwai ana dambarwa tsakanin gwamnatin jihar kaduna da kuma ƙungiyar malaman firamare da ke jihar bayan sakamakon da aka samu na gwaji da aka yi musu na jarabawa waɗanda waɗansu daga cikin suka faɗi sun bayyana cewa su ba su yadda waɗansu daga cikin mambobinsu su a sallame su ba sai dai gaba ɗaya a kyale su ko kuma a ƙara ba su wani dama na samun horo to bayan an dawo hutun um, da aka tafi na zango na farko na karatun shekara ta 2017 da kuma 18 zango na farko yanzu an shiga zango na biyu ranar litinin wato bakwai ga wata sai aka samu wani sanarwa daga gwamnatin cewa waɗanda duk suka zo suka yi rajista ta buɗe rajista in har sun yadda sun yi rajista to kamar suna cikin malaman masu aiki a ƙarƙashin gwamnatin ne wanda kuma ba su yi ba kamar sun kori kansu da kansu ne yawancin wayanda suka zo sun hada da wayanda suka aka kora din an ba su takardar sun tafi amma sun zo da nufin cewa ba su kori ba wayansu kuma sun zo saboda suna tsoron kar a hada da su me kuka musu ne har ya kawo ga wannan jinzirin da ya kasance jiya litinin kenan bakwai ga wata ba a koyar da ɗalibai ba yau ma talata haka yara suna garan ba sun koma gida to alhamdulillah mu dai ban san wani abu da muka musu ba saboda an yi jarabawa jarabawan da aka yi wanda yake kan hurumi ne saboda duk wani mai ɗaukan ma'aikata ma'aikata yana da daman ya nuna ya duba ingancin ma'aikatan nashi saboda aikin da suke yi aiki ne mai mahimmancin gaske kuma duk inda kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba ya kamata ka waiwaye nan bahaushe ya ce shi ne adin tafiya ka gane ina ne matsalolin suke to me yasa ku ɗauki matakin kawo rajista matakin kawo rajista ne, don saboda mun lura cewa akwai malamai da suke zuwa so su je su yi aikinsu da kuma a wasu kuma wani ba su basu su je su wannan aiki shi yasa muka ce to duk a sa rijista duk wanda ke da yake so ya je ya koyar ya je ya koyar ya je ya je makarantar na ya koyar ba don kun ba saboda amana ne da ke tsakanin mu da shi don an ɗauke shi aiki ne don ya koyar da yara kuma mai dai ɗaukar aiki gaba ɗaya da take biyan albashin nan gaba ɗaya gwamnati ne ba ba ba ƙungiyar malaman makaranta ba. To menene makomar yaran da ke karatu waɗannan makarantu? To, ni dai na san firamare ne na gwamnati kuma haka duk wanda ke gani da yake wakilin wannan gwamnatin firamare school ya na gwamnati har ya kawo inda yake yanzu so mu abin da muke cewa shine kowane lokaci ka duba mahimmancin waɗannan yara da aka baka amana ka koyar da su kuma kada manta malamai wajen 33 suka rubuta wannan jarabawa da 91 sun ci wannan jarabawa kuma suna nan har gobe suna koyar da yara wanda ba su ci wannan jarabawa ba ne su ne aka ce za a dakatar da su kuma duk wani mai haƙƙi a biya shaƙin shi sannan a nemo kuma malamai masu ingancin da za su samu su koyar da wani yara namu kuma da allah dana ko lokaci magana nake shi ne gwamnati nan zaben ta aka yi mutane suka zaɓi gwamnatin nan sun zaɓe ta saboda alƙawura da ta musu kuma cikin alƙawura na shine na inganta ilimi a jihar kaduna da kuma samo wa iyaye sauƙi don saboda gyara makarantun gwamnatin nan da kuma inganta ilimin da 'ya'yansu za su samu turan kai daɗe <clears throat> wani hukunci za ku ɗauka ko kuma za ku yanke akan malaman da suka bijirewa wa'annan ƙa'idojin naku To wani ƙa'idan kike magana a ciki? Ka'idar rajista su zo makaranta dole kuma da waɗanda dole sai sun tafi tun da kuma basu sallama. To ai dama um, shi doka akwai dokar da ta nuna cewa da kuma kowa ya san da ita na sai ka aiki a biya ka. In ba ka aiki ba ba za a biya ka ba. Kuma wannan gwamnatin ta san da wannan dokar kuma su ma ma'aikatan sun san da wannan dokan na kowa da ya aiki a biya shi shi kuma wanda bai aiki ba ba za a biya shi shi ba kuma duk wanda ke so ya ga cewa bai shiga aji ba akwai matakai da aka gindiya da ya kamata a ce an bi me dalilinka na rashin zuwa aiki ka ma kana da wani uzuri ne da za a baka dama kada ka zo wannan aiki ko ko a'a kai da kanka ne kawai ka yanke wa kanka wannan shawara kuma duk wanda aka ce an ɗauke shi aiki akwai ƙa'idoji da na na aiki da ya sa hannu cewa zai kiyaye da su so magana kenan to kun da kun dauki sabbin malamai ne wanda za su mai gurbin wanda ka sallama akwai malamai guda 25,000 da muke da niyan ɗauka kuma ah, malamai masu son su koyar su koyar a makarantunmu wajen su dubu talatin da shida suka suka zauna in jarwa da aka musu kwanan nan kuma an musu ne saboda ah, ya kasance cewa an tabbatar da cancantar su koyar irin no so don haka muna nan kan wannan an gama jarabawan makin ɗin jarabawan ma an gama yanzu abin da za mu je mataki na biyu ne saboda bayan ka yi ka rubuta jarabawan da aka maka za a zo kuma ka fesin inviting ɗinka for interview a gaice ka don ka zo ka interview don saboda mu tabbatar cewa ka cancanta don wajen za a zo a maka tambayoyi ya nuna baki cikin harshen da zaka koyar don a tabbatar cancantan ka. To akwai kuma raɗe-raɗin da ake na cewa za ku faɗa makarantun sakandare na gwamnati da ke jihar Kaduna ya gaskiyan al'amarin yake. Ai ba maganan faɗawa ba ne. In dai kana son a samu ilimi mai inganci dole ka tabbatar cewa kaya da malamai masu inganci. wanda kuma za su koyar da yara abin da ake so su koya. To maganin kenan ba raɗe-raɗi ba ne kuna da shirin yin hakan kenan? Ba raɗe-raɗi ba ne akwai jarabawa su ma because already yanzu mun riga ma mun tura wa TRCN uh, takarda na cewa muna da niyan cewa a malamanmu da suke sakandare su ma za a musu wannan gwaji. saboda su samu su ma maga cancantan su a tafiyar da aikin haka amma kuma ai duk lokacin nan da muke cewa za a gwada malamai amma duk wanda aka gwada shi ai kan inda ya kware ne yake koyarwa akan shi za a gwada shi so ba wani abu ne na abin gaba muna yara jarabawa su don haka don an zo don dai mu tabbatar da cewa eh muna da malamai masu inganci a harka a fannin ilimi ino daga firamare zuwa sakandare ba wani matsala bane ne insha Allah ino zai ci a ah, shi ba zai ba zai zo nan gwajin in har ya dai cancanta ya kuma amsa sunan shi na malami zai zo wajen gwajin nan kuma ba wani ba wani matsala bane ne wayannan ma suka yi ah, wasu suka ci da suke da sirar suka ci wanda kuma ba su da inganci suka fadi a firamare duk da yake suna zargin cewa ai har akwai waɗanda suke da masters degree an gwada su su ma wai suna cikin waɗanda suka faɗi wai idan gaskiya ne babu siyasa ya aka yi wanda yake da masters shi ma ya faɗi kuma yana koyarwa a primary school ni wato wani sai abubuwan na yana da ɗaura kai in har ka cancanta bai kamata a ce an maka arithmetic arithmetic ba mathematics ba na 'yan aji hudu ka faɗi ba a tambaye ka a baka tambaya kan abin da kai kowa yara kan hanyar ba na turanci a ce shi ma ka faɗi ba kuma dai yan aji hudu ne ba a kai bayan wannan kuma akwai social studies a tambaye ka basic question na social studies a ce shi ma ka faɗi basic science shi ma ce an tambaye ka wannan ka faɗi sannan kuma a zo a ce an tambaye ka kan current affairs da dai kowa yana sauraron ku yana jin abin da ke faɗa a duniya kan amma kuma a ce an tambaye ka basic information a ce ke ma ka to in dai wannan ne wannan ya wa cewa eh, eh takardar nan naka ne kuwa to sai mu ce duka duka anan zamu tattara ina mu namu zamu ci gaba da bi a madadin dukkan kowa da kowa Usman Kabara a Washington DC ke to Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya hakkin mu ne ba ma